Jama'a masu sauraron sauraronmu barkanku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar biyar ga watan Mayu na kowace shekara. a matsayin ranar mata masu karɓar haihuwa da aka fi sani da ungozoma don jinjina musu da kuma fito da sabbin dabaru na kula da mata masu juna biyu da ma jariransu tun kafin haihuwa har izuwa haihuwar. Taken ranar a wannan shekarar shine sake aiki tare bisa hujja da kuma zahiri. Bisa ga haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ji matsayin wannan rana ga mata masu karɓar haihuwa da kuma irin kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da aikin nasu da ma sauran wasu bayanai dangane da aikin. Daga bakin Fatima Bako da ke karbar haihuwa a asibitin mata da yara da ke jihar Maradi a jamhuriyar Nijar a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Fatima Bako sunana ni Sashi Fam ce a likita uwar danta na garin Maraɗi. To a cikin al'umma Sashi Fam dai kowa ya santa. Sashi ita ce ke kula da mace tun lokacin da in fara ma tun lokacin ta ɗauki ciki ita ke bin cikin nan sau da ƙafa har a kai rana aihuwa miye rana aihuwa naƙuda duk fam ce take biye sau da ƙafa da mace mai naƙuda har yaro ya zo yaro ya zo a kula da jariri nan da uwar shi bayan ma an yi aihuwar uwar ta koma gida ko in yaro yana da wata matsala ko kuma uwar ma tara matsala likita za a tahiya duk da fam ce kenan sasham tana kula da uwa da yaro yanzu abin da mun ka tsara na wannan shekara wannan sallah don mu nuna warin ciki mu ke lalle ranar sallah mu ce yau shine ana kula da lahiyar mata menene lahiyar mata a diba ana dibi lahiyar bakin ma'aiwa don saboda a gani in babu alamun harkar kansa nan da ake ciya tunda kun san kansa in abu in ciwo ya kai inda ya kai ko ana son a yi magani wani lokaci ba a yi abin da za a yi a lokacin in an ka fara tun yanzu aka diba in an gama akwai alamomin shi an san akwai matakin da za a doka ka abu ya yi nisa bayan bakin ma'aihuwa kuma da nono duk kun san kansa akwai na bakin ma'aihuwa akwai na nono shi ma ana dibawa to lalle sai in ce mata sun amsa kira tunda da kan mu fara sayar muka sa an kai sanarwa cikin Eh, cikin unguwannai kenan mata an musu sanarwa yanzu malam da muke yanzu mata suna nan idan za mu je mu fara aiki to mu dai matsaloli kai matsaloli suna da dama yan mana haɗi amma zan cakuro kaɗan yanzu kun ga kama mace in tana da ciki balle in cikin hwar ne su tu cikin ƙauyuka ana gargaɗi kullo a ta awon ciki tunda yan mace tana da juna bai in ba ta awon ciki ba in akwai wata matsala ba iya sani haka yan mace ta zo awon ciki daga an ga matsala sai a ɗauki mataki aihuwa kuma ana cewa aihuwa gida a daina ta a san ka aihuwa likita dan inda wata matsala sai ga mace ta aihu cikin ɗaki matsala ta samu sai matsala ta samu yana a ce a kwasa a kai likita in an kai likita yana yiwuwa matsalar nan ba abin da ake iya cin kanta bane yanzu take yanke amma ki in mace tana cikin likita tana wurin aihuwa daga an ga wani abu zai faruwa nan da na sai a ɗauki mataki ba sai an ɓadda lokaci ba wani bangare sai mu ce mata ko an musu magana ba su kama zancen nan gaskiya sai su ce haka ba dan shine kullum muke kira muke baya gare su in an samu juna biyu a tai awo a aihau likita a tai kuma awon jarirai don su samu shaushawan nan tasu kun gani duk gargadin da muke mata ne wannan kuma maganin hutu a zan doka dan eh, wanga yaro an aihe shi kan ya ce a samu wani juna bi yaro wanga ta aka aihuwa ya warware ma'aihuwa ta huta jikin uwa ya komo mata to ni gargaɗin da nake badawa ya kamata duk zancen da muke a sa maza ciki tun da wani lokaci yanzu kamar in ɗauki misali mace in tana da ciki tana da ciki in ta ce mai gida za ta tahiya wurin awo sai ka ga mai gida ya zaburo ya ce bai zuwa bai macen ba ta zuwa ko bai da kuɗin zuwa zai bata ta tahi wurin awon nan a rake waɗansu abubuwa duk ba haraka kuɗi ba ne iyaka kai namiji ka ba da goyon bayan ka ka ba mace inci ta tahi likita ta yi awo wanga shi ne muke cewa in ana yi ya kamata maza su ma su ba da goyon bayan su su ba da haɗin kansu To madalla kowace irin alaƙa ke tsakanin mata masu zuwa asibiti da kuma ungozoma ga ra'ayoyin wasu mata a jihar maraɗi. Wallahi suna tarban mu da mutunci tsananin jin daɗi da muke na tarban da suke mamu na awo. Awo muke zuwa yanzu mun dan haihuwa wurin gaskiya suna tarare mu tsakanin da Allah muna zuwa nuri amma da muka ga tarban su yana yi muka koma can wuriren suna taririyar mu gaskiya suna taririyar masu tukunna wajen haihuwa to sai dai mu ce musu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ƙara ƙara su fahimta kuma Allah ba su ikon tarban kowa da kowa cikin mutunci sunana na fisa gaskiya ni dai tunda nake ta haihuwa ban taba samun wata matsala ba ko ba haka ba ina samun tarabi mai kyau wannan ba amana hada ba a warata wallahi ina samun tarbi mai kyau sosai ina haduwa da na kwarai haihuwa ta uku abin da za a tuwa sai dai in ce musu na gode Allah ya saka musu da alheri Allah kara ilimi mun gode kwarai kwarai ina samun tarbi mai kyau ina ta likita haihuwa suna na zara ma'amalanmu da su wa'annan mata wasu in ka ta haihuwa suna karrama ka su maka tarban kwarai wasu kuma sai su ta ka a bar mai naƙuda cikin ɗaki tana gusu tana ƙari ka te ka yi kwance ka haya gado ko matala kai ta kwana kuma mu mata a bar mu da wahala ko ina akwai su ba likita guda ba abin dace ni kuma in Allah ya ce ka game da na kwarai kana gamuwa da na kwarai kuma in Allah bai ce ba a game da na kwaran ba a gamuwa da na kwaran mu dai fatan mu a ja masa kunnuwa masu waran mutanen nan masu haucina su masu haucina mu mata kuma masu karrama mu Allah ya ƙara masa ƙarfin karrama ma mata kuma wa'annan masu waƙi masu waƙi waran mata a masa magana dan Allah da annabi su bari. Assalamu alaikum sunana zainab Sani. to likitoci dai mu dai tsakaninmu da su sai dai mu ce mun gode saboda muna kallon su masu allah na da taimako suna taimakon al'umma domin allah tunda dai in su kashe in mu kashe allah na taimaka suna taimaka suna mu tarbi na karamci mun gode gaskiya ba mu samun matsala asali ma an mun je tsakaninmu da su su mata mu mata sai dai wasa da mutunci domin allah ba mu samun matsala komi mun gode wallahi muna samun tarbe na karamci fatan da za na musu sai dai in ce muna godiya Allah ya tsare ubangiji Allah ƙara basira da ilimi Allah sa a wanye lahiya kulle musulmi duka likitoci inda suke na duniya baki daya assalamu alaikum mata masha basu masu abin ga karba haihuwa mu yanzu mun bar haihuwa tsohi amma muna muna kai yara muna gani abin na ba mu tausai na Allah da annabi haihuwa dai tiya diya mutum diya mutum su bari masu masu kuma amsan mu Allah masa albarka in muka kai diya mu wurin haihuwa alhamdulillah wasu in ka gansu tausai abin ta sai sai ma tsohuwa ko ma duk abin da ke ne sai ce kawo amma wanda ka taimaka je ka leka dan koma can ina kama kan ta faro haihuwa a ware mu an mu na nakuda an mu yar tsaro ba mu jin daɗi amma wasu in suka je komai sai su tsohuwa amshina zo kai a kawo kaza a kawo warwaro a bata kuma ga shi ki zubdu amma wani sai da ka leka masu a koro ka a mu abin suke su bari tiyan ɗiya mace da ɗiya mace ne in ba in sun gama haihuwa ma su gama ba ɗiyan su na na ko jikokin su in aka suka je wani aka masu ba su jin daɗi su bari su kuma wanda suke ke maraba da mu Allah masu albarka Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muke magana kan ranar mata masu karɓar haihuwa. A Najeriya kuma hukumar UNFPA ta nuna akwai ƙarancin ungozoma a ƙasar, inda ta ce domin rufa gibin ƙarancin ungozoma nan da shekarar 2030. Ƙasar na buƙatar ungozoma aƙalla dubu saba'in. Hakan ya fito ne a cikin wata sanarwa da babban daraktan hukumar Dr. Natalia Kanem ta fitar na bikin ranar ungozoma ta duniya. ta ce illar rashin samun ƙwararrun ungozoma abu ne mai ban tsoro kuma yana ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin da za a rage mace-macen mata masu juna biyu da jarirai. To da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Sai ni Hauwa Umar jagorar shirin nake muku fatan alheri.